Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha ashirin da da kuma goma sha shida. Sai kuma tashar VOA afrika a jamhuriyar Nijar akan mita ɗari Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot duka a zangon FM. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 31 ga watan Maris na shekarar 2016. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigi-rigi, Maryam a ba mu kanun labarai. To ladan ƙasa da watanni uku da zama shugaban Amurka, Barack Obama ya faɗa wa dubban mutane a dandalin Haracani na birnin Hague cewa matsayin ƙasar da ta wato ita kaɗai ta taɓa yin amfani da makaman nukiliya, Amurka na da alhakin jagoranta duniya wajen kawar da wannan makami daga doron ƙasar. wata wato wata gada da aka ake kan ginawa ta rushe a birnin kolkata da ke gabashin kasar india yau alhamis inda mutane akalla goma sha hudu suka hallaka wasu da dama kuma sun jakkata a lokacin da take yanke hukunci a kan yadda aka yi amfani da wasu kudade wata kotu ta ce shugaba jacob zuma zai mai da kudaden da ya salwantar wajen ginin gidansa to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa taron da ake a na makamashin nukiliya zai amfani najeriya ta fannoni daban-daban har da ma hasken wutar lantarki wato shi sha'anin sassa daban-daban na lantarki ah. kowanne in ka ɗaga shi yana da ah, abin da zaka ce alasan barka akwai kuma abu na illa da zai iya kawowa a can jamhuriyar nijar kuma 'yan boko haram ne suka hallaka sojojin kasar hasu shidda suivant 6 morts et 3 blessés légers parmi nos FDS. Wannan mai karanto labarai a gidan rediyo mallakar gwamnati da ke gabatar da sanarwar ma'aikatar cikin gida ya ce sojan Nijar shida suka rasu a take. Sai kuma mu kawo muku shirin sai bango ya tsage, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasa da watanni uku da zama shugaban Amurka, Barack Obama ya faɗa wa dubban mutane a dandalin Haracani na birnin Prague cewa a matsayin ƙasar da ita kaɗai ta taɓa yin amfani da makaman nukiliya, Amurka na da alhakin jagorantar duniya wajen kawar da wannan makami daga doron ƙasa. Shugaba Obama ya ce idan har makaman nukiliya guda ɗaya ya fashe, ta yiwu a birnin New York ne, ko a Moscow, ko a Islamabad, ko Mumbai, ko Tokyo, ko Tel Aviv, ko Paris, ko Prague. zai iya kashe dubban jama'a kuma ko ina ne abin ya faru babu ƙarshen illar da za a iya fuskanta a duniya ta fuskar tsaro kariya tattalin arziki al'umma da rayuwarmu ɗungurungun daga wannan jawabi na shugaba obama an gudanar da tarurrukan koli na tabbatar da tsaron nukiliya a shekarun 2010 da 2012 2014 wanda ya ingiza kasashe da dama wajen bunƙasa tsaron su don hana su fadawa hannun 'yan ta'adda amma duk da waɗannan nasarorin har yanzu akwai aiki wurjanjan game da mahimmancin gurorin da waɗannan tarurrukan ba su cimma ba Shugaba Obama ya faɗa a wani jawabi da ya yi a shekarar 2009 cewa kasancewa makaman nukiliya a hannun ɗan ta'adda wata babbar barazana ce ga tsaron duniya. A yau Alhamis aka buɗe taron koli na hudu na tsaron nukiliya a nan birnin Washington inda shugabanni fiye da hamsin ciki har da shugaba Buhari na Najeriya suke halarta. Wata gada da ake ginawa ta rushe a birnin Kolkata da ke gabashin kasar India yau Alhamis. inda mutane akalla goma sha hudu suka hallaka wasu dama suka jikata a yanzu haka ana nan ana ci gaba da aikin ceton mutanen da fallayen kankare suka fado suka rutsa da su a karkashin gadar haka kuma an tura kungiyoyi daga hukumar daga ba da agajin gaggawa ta india da ake kira nrdf a takaice da jami'an soja wurin don su ba da agaji kafin san su wurin dai mazauna garin da 'yan kwana-kwana sun yi ta amfani da hannayensu a kokarin tono mutanen da gada ta afka a kansu daraktar janar din hukumar na ta nrdf op sign ya ce sun samu labarin rushewar gadan cikin gaggawa suka kira kwamishinan hukumar ba da agaji na jihar kuma nan take suka tura kungiyoyin ba da agaji guda biyu zuwa wurin ya ce an ma ci sa'a waɗannan kungiyoyin agaji suna wata unguwa cikin birnin na kolkata a lokacin da wannan hatsarin ya afko shaidun ganin da ido sun ce akwai mutane da motoci ciki har da wata bus dauke da fasinjoji fiye da 100 da motocin tasi da dama karkashin gadar a lokacin da ta rufta masu aikin ginin gadar da ke aiki tukuru don kammala shi sun kafa sansaninsu kusa da gadar inda suke barci da kuma dafa abinci a wurin gadar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A lokacin da take yanke hukunci a kan yadda aka yi amfani da kudaden gwamnati wajen yin gyara ga gidan shugaba Jacob Zuma, Kotun Kolin Afirka ta Kudu ta ce shugaban ya keta kundin tsarin mulkin kasar. Kotun ta ce shugaba Zuma zai fitar daga aljihunsa ya biya kudaden da baitulmanin kasar za ta tantance yawansu waɗanda aka kashe wajen yin gyara ga gidan nasa. 'Yan majalisa daga bangaren adawa ne suka kai karar shugaban kasar akan cewa gyaran da gwamnatin kasarsa ta ce ta yi na inganta matakan tsaro sun hada har da wurin ninkaya da wurin ajiye garken shanu da wajen kiwon kaji da wani makeken ɗakin kallon fina-finai. Kiyasin kuɗin da aka kashe ya kama daga dala miliyan goma sha biyar zuwa miliyan ashirin. kwararru ta fannin shari'a sun ce hukuncin mayar da kuɗin da shugaba zuma zai yi ba kawai wata nasara ba ce ga 'yan adawa hakan kuma zai ƙara ƙarfafa masu so a tsige shugaban ƙasar akalla mutane shida sun halaka wasu da ba a san yawansu ba kuma sun jikata a lokacin da wani dan kunar bakin wake ya auna wani jami'in baitulmalin a garin galkayo a kasar somaliya shaidun sun ce dan kunar bakin waken ya rungumi wannan jami'in mai suna sa'id ali yusuf kafin ya tarwatsa kansa ya kuma kashe wannan jami'i da wasu mutane su biyar kungiyar al dai ta ɗauki alhakin wannan al'amari jami'in tsaro a galkayo da ke yankin puntland sun gaya wa murya amurka cewa sun kame mutane da dama da ke da hannu a harin bom ɗin wannan harin na zuwa ne kwana ɗaya bayan da wasu mahara da ke tafiya cikin mota suka buɗe wuta da bindigogi su kashe mutane shidda ciki har da 'yan ƙasar turkiyya biyu a mogadishu babban birnin ƙasar Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari faro takon da batun samar da makamashin nukiliya wanda yanzu haka ake yi a nan Washington, kuma Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke halartar wannan taron. Kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu ya ce ko baya ga samar da hasken wutar lantarki haka kuma taron zai duba hana bazuwar makamai a hannun waɗanda ba su dace ba irin boko haram a cikin tattaunawar mu sa'ilin da ya kawo ziyara a nan ofishinmu na tambaye shi me ya rage ake tsoro game da boko haram bayan an kakkaɓe su ai kwana a tsaye ya same mu a najeriya ba za a fasa gadi ana sa ido a kai ba sai nan da shekaru da yawa ai yanzu kamar ka ce wai ko a ƙauye an kama barawo ɗaya biyu an ɗaure su shikenan a ce kowa ya fito da kayansa ya zubar a bakin titi an daina sata akwai garin da ba a sata to ta'addancin nan yadda yake karfi ya mamaye sassa daban-daban na duniya salo zai ringa canjawa yanzu ba gashi da fito na fito ake da su da soja da 'yan sanda ba yau gashi sai suka canja wani abu 'yan mata ne sha biyu sha uku 'yan shekara goma su sa hijabi su yi damara da bam su je su fasa shi a kasuwa ko a masallaci ko coci ko tasha haka da yake ka taɓo amfanin da za a yi ko amfanin da wannan zai yi ta bangaren samar da hasken wutar lantarki abinda 'yan najeriya za su ce ko kuma za su sani shine shin an gama tatsan waɗanda ake da su ne na waɗannan dam dam din hasken rana har aka za a kai ga na batun eh, sarrafa nukiliya ai baka sani wato shi sha'anin sassa daban-daban na lantarki ah. kowanne in ka ɗaga shi yana da um, abin da za ka ce alasan barka akwai kuma abu na illa da zai iya kawowa ah, yanzu kamar na ruwa da muke fama da ishe irin dam-dam na ruwa ashe wata rana ba a tashi sai a ce ai ba wuta saboda ruwa ya yi ƙasa a kogin Niger duk ana irin wannan faruwa ko kuma in gas ne Ga shi nan muna fama da 'yan ta'adda a yakin yankin niger delta a cis sun yi fasa mana pipe na, gas tashoshin wuta duk sun mutu shi wutar nukiliya ita kuma tana da nata tana da hatsari kamar yadda aka gani a kasashe irin su rasha inda ta yi bindiga shakar gas ɗinta ma mutuwa ake ana ganin illa amma kuma tana da sauƙi na wato na gudanarwa yau da gobe akwai kuɗi da ɗan yawa za a zuba su yayin da za a kafa ta amma idan aka kafa ta gudanar da ita yau da gobe yana da sauƙi kuma idan yana da abin dogaro ne saboda yau duk inda tashar makamashin nukiliya take shi mai fituna ko mai dan sace-sace zai ji tsoron ya je wurin saboda ya san cewa in ya taɓo wani abu <laughs> shi gas din shi kansa sai halaka Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. To daga batun nukiliya sai kuma batun 'yan ta'adda. A can jamhuriyar Nijar kuma, 'yan Boko Haram ne so kai sojojin kasar su shidda bayan da suka musu kwanton bauna. Ga lamun da barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a cewar ma'aikatar cikin gidan kasar nijar da misalin karfe 6 na safiyar jiya laraba ne wasu dakarun kungiyar boko haram suka yi wa wata rundunar sojan nijar da ake kira gar national kwanton bauna lokacin da suke shawagi a wani wurin da ke a nisan kilomita 20 a kudu maso yammacin difa kusa da iyakar najeriya le bilan provisoire de cette attaque est le suivant six morts et trois blessés légers parmi nos fds wannan mai karanto labarai a gidan rediyo mallakar gwamnati da ke gabatar da sanarwar ma'aikatar cikin gida ya ce sojan nijar shida suka rasu a take yayin da wasu uku suka ji rauni sanarwar ta ci gaba da cewa askarawan kasar ta nijar sun kaddamar da shawagi ta sama da ƙasa domin damko waɗannan mahara da ake kyautata zaton sun doshi iyakar nijar ta ɓangaren kudu ministan cikin gidan nijar ya yaba wa dakarun ƙasar saboda dagewarsu wajen yaƙi da 'yan ta'adda da ke tayar da hankalin bayan allah da basu ji ba basu gani ba in ji sanarwar jamhuriyar Nijar kamar sauran takwarorinta na daga cikin kasashen da ke fama da hare-haren ta'addanci daga kungiyoyi irin su Boko Haram da reshen Alka'ida a yankin Maghreb. kamar yadda aka huskanci wasu tagwayen hare-hare a yankin tilaberi da yankin difa ɗaya rana kwanaki uku kenan kafin gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro hudu sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger daga Nijar kuma za mu koma Najeriya a can jihar Kogi inda 'yan sanda ne suka kewaye majalisar dokokin jihar ta Kogi. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Sabon kakakin Majalisar Jihar Kogin Honorable Alfa Imam ya ce ba su buƙatar Majalisar ƙasa ta shigo cikin al'amarin Majalisar Dokokin Jihar Kogin, ya ce shi ya sama suka garzaya kotu domin a hana Majalisar ƙasar shiga cikin lamarin Majalisar Dokokin Jihar Kogin kamar yadda ya mani ƙarin bayani ta wayar salula. Kaga su eh, eh, daman da muka ji eh, za su shigo zancen mun je kotu ne mu nuna saboda akwai dama judgment jikin kasa da ke nuna cewa ba su da karfin su shigo irin wannan magana. Ok yanzu kuna son kotu ta hana su shigowa cikin rigima ku kenan. Eh kawai ba su da ba su da wannan karfin shigowa ko da rigima na jiha ba su da shi. Kamar wancan karon da aka ce an cire shi wancan ka san an yi a jonin zaman har zuwa wani dogon lokaci to yanzu wani hali ya aka har aka zaɓe ka ka zama shugaba. shi wannan da aka tsige da mm. aka nema a tsige ba samu tsige shi ba to yanzu ma kuma da yake mun samu samu gwamna an nema da shi dole za a canza don shi wannan kakaki na da shi da gwamna local government da suka fito shi ma kakakin na da shi din nema ya recommendin nawa ga gwamna A yanzu dai bangaren da ke adawa da sabon kakakin majalisar dokokin jihar Kogin su goma sha uku ne daga cikin mambobi ashirin da uku na majalisar. Honorable Goodwin Ojo na cikin goma sha uku da ke nuna adawa da sabon kakakin majalisar ga abin da ya ce min ta wayar salula. Ana kallon mu daga Abuja muna ta ture a nan yan ba su zo sun rufe a zona a tattar na ba waye sun yadda za kare. To wanzu shi sabon spika ya ce sun je kotu don a hana majalisa shiga kukun yadda da zuwa kotu din. Ba, ah, rabu me kuke ganin za a yi majalisar nan taku ta zauna lafiya a tafi a kama aiki ni a gani na inda abun ya dagula kaman kafa kela ya kamata ne imam mai zai zauna imam mai zai na kowa ba wani da zai iya zama kujera su ba bisani dai na kira kakakin yan sandan jihar kogin mr williams ayo domin neman ƙarin bayani akan wannan al'amari amma bai ɗauki wayar ba kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto babu wani bayani akan saƙon message da na tura mashi Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To, mun gode Mustapha. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar. Ga kuma shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Mai Malabo ne babban sakataren jam'iyyar APC wadda take jan ragaman mulkin Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Ga mai tambayar mu ta farko a yau. Wa alaikum salam. Na Buhari Ma'azu da kofar Katsina. Daga kungiyar ma'aikatan yaɗa labarai. tambaya ta shi ne gwamnati tana ikirarin sakar boko masu wallahi ba a jin ka sosai malam alhaji azumai ce shi sune shi Buhari Ma'az Amir Kofar Kaura Katsina shi yana tambaya ne akan a ah, eh mutayen hello eh ci gaba yana tambaya ne akan mutanen da Igbo ta ke kiran cewa ta amso daga hannun wasu wanda sai kurce fira da dukiyar al'umma shi shi yana son ah, shi babban sakatare ba amsa shi wannan kudaden hannun da da aka aso su kuma nawa ne kuma me ake da kuɗin a ya kamata a ce gwamnatin APC ta fito ta fito bayani ne tambayi da yake son yi sunan shi Buhari Ma'azu Amir da Kofar Kawara daga kungiyar ma'abota kafin ya labarai da shugaban kasa tambayi da yake son yi kenan. To amma shi kanshi shugaban kasa ya taba faɗi ma a Ingila akan cewa a yanzu haka ba zai faɗi wa'anda aka ko nawa aka karba ba sai an gama karban kuɗaɗen amma ban san ko shi sakataren yana da ah, <laughs> Alhaji mai gare ka. Eto eh Allah kamar yadda kika fara bayani, ina ga kamar duka wannan harka ce ta gaggawa. Domin shi shugaban kasa kamar yadda kika faɗa ya yi bayani gamsasshe a zuwa sa Ingila. Ya faɗi cewar ana nan ana karɓa kuma za a yi bayani wa 'yan Najeriya a daidai lokacin da ya kamata. Kuma sannan muhimmin abu a cikin wannan harka shine duk ɗan najeriya a yanzu ba wani ɗan najeriya da zai fito ya ce shugaban ƙasa ya taɓa zalunci ga kuma inda dukiyansa yake ko kuma ga kuɗin da ya sata ba kowa ya san cewa shugaban muhammadu buhari yana da rikon amana sannan kuma yana kwatanta gaskiya to babu dalilin da wani zai shakkan cewa wannan kuɗi da ake karba ko akwai inda ake tura su so ina gani kamar ya kamata mu gamsu da ainihin amsan da ya bayar na cewar a yi haƙuri ana nan ana tara a daɗin a in an tara ma ba a faɗa cewa ana tara an kuma in an karɓa ma ba a ce an karɓa kuma ba a san ma me ake yi da kuɗin ba kuma ba mai tambaya to yanzu tun da Allah ya kawo shugaba wanda baya boye wannan zai fito ya faɗa 'yan Najeriya da abin da ake ciki ana nan fa ana karɓar dukiyoyinku ana nan ana muku ana taskace shi nan ba da dadewa ba kuma insha Allah cikin ikon Allah za a bayyana nawa aka tara a gurin su waye aka karɓa so wannan abu ne da yake faruwa yanzu wanda da baya faruwa sannan da yaushe ne ma aka ce an kama wani da ma tuhuman cewar ga kudin da ya ci aka bayyana duniya aka ce a ji a karbo aka ji aka karbo baya faruwa da to wannan duka yana daga cikin canje-canje wanda 'yan najeriya suke gani wannan canje-canjen kuma in sha allahu cikin haƙuri za a gan su a ƙasa ba wai wani abu ne na maganan zantutukan baki haka ba za a gan su a ƙasa cewar ga abin da ya faru ga kuma iya kudin da aka samu ga kuma yadda kudin za a sarrafa ta. Ina gani wannan dai abu ne na na hakuri ya kamata 'yan Najeriya su ba wannan gwamnati goyon baya isasshe wannan yaƙi da ake yi a kwato kudin ba wani ake baiwa ba kuɗi ne na al'umman Najeriya kuma al'umman Najeriya za a yi wa aiki. da waɗannan kuɗaɗe. To bari mu koma Abuja. Abuja mutum na gaba ya tambaya ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum. Suna na Aminu Alhaji kawo doya gidan buba lafiya karamar hukumar jihar Nasarawa wanda aka fi sani da Aminu mai alayyahu kasuwar Maraba. ina yi mu babban bako barka da zuwa. Ina tambaya lokacin da Allah ya kawo su karabar karagar mulki sun ce sun samu kuɗi ba ƙasa ba kuɗi. to wannan kasafin kuɗi da aka yi na wajen tiriliyan shida da wani abu ta wace hanyoyi za a samu waɗannan kuɗaɗe a aiwatar da ayyukan da duk aka tsara a cikin waɗannan kuɗaɗe ina yi ma babban bako wannan tambaya kuma ina fatan zai bani amsa na gode to alhaji mai ka ji tambayarsa ko eto eh, tambayarsa ai kamar da ya sani cewar ya sani ba ma wani abu bane an an samu kasa ba kuɗi tattalin arzikin ƙasar na ya karye ba karya ne wasu jihohi ba sa iya ma biyan albashi ba karya ne wasu kananan hukumomi ba sa iya biyan albashi ba ranka ya daɗe ka fahimci tambayar shi yana tambaya ne akan cewa eh to ta zo ta gwamnatin ta zo ta ce ba kuɗi to amma kuma an gabatar da kasafin kuɗin tiriliyan ina za a samu wannan kuɗaɗen tambayar shi kenan ai wannan tun lokacin da aka gabatar da kasafin kudin shugaban kasa ya yi bayani to babu ma bukatar a maimaita bayanin abin da ya yi an riga an yi gamsasshiyar bayani akan duk lokacin da aka gabatar da kudin a majalisa an riga an yi bayani na yadda za a samo gibin kasafin kudi da kuma ainihin kudin da zai shigo daga man fetur da kudin mai da aka sayar so wani abubuwa duka abubuwa ne da a hukumance a gwamnatance an yi bayanin su gamsassu wanda kuma duk ɗan najeriya ya kamata ya addu'a cewa dukkan abin da aka sa a cikin wannan kasafin kuɗi ta amfane mu ta amfani mu wannan shine abin da ya kamata wato a takaice dai ana kasafin kuɗi ba lalle sai da kuɗin a hannu ba ana kasafin kuɗi ne bisa hasashen abin da za a samu ya <laughs> shine yadda ne ai kasafi aka ce ai to bari mu koma katsina katsina gare ku sunana umar sana'a ya shirye-shirye na kungiyar muryar jama'a shirye-shirye jihar katsina to Ah, ina da tambayoyi guda biyu da zan yi ma babban bako a daji mai goni. Ta. Tabbata ta farko ita ce akwai yawan cece kuce da ake ta yi cikin kasa cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya cika yawace yawace zuwa kasashen waje. Ina so ya faɗa ba amfanin wannan tafiye tafiye da shugaban kasa ke. Ta. Tambaya ta biyu kuma a mu a nan yankin jihar Katsina da abin da ya shafi Zamfara da Kaduna da Kano. Akwai wani bala'i ko ikila'i da ya samu al'umma da ba shanu da kuma sace-sace na al'umma. shin ya za a yi gwamnatin tarayya ta shawo kan wannan al'amuran na gode kwarai da gaske. to ranka ya daɗe ka ji tambayoyin nasa ko. ban ji na ƙarshen ba me ce? wai ana musu ana yawan sace-sacen dabbobi a jihohinsu. Oh, oh ok, ok. Eh, to, a bari mu fara da eh, tambayarsa na farko na maganan yawace-yawace eh, na shugaban kasa. Wannan abu ne da kamar da farko na ɗan yi bayani a kai saboda mutuncin kasan a idon duniya babu ita da farko saboda kowa ya san irin halin da aka shiga duk inda aka ce najeriya ko dan najeriya kallon da ake wa dan najeriya ko ita kasan kimanta da ake gani ya ragu nesa ba kusa ba a duniya to na farko da lokacin da shugaban kasa ya hau maganan yaki da boko haram ya ziyarci kasashen yankin ah, yankin nan mu musamman ma Nijar, Chad, Cameroon da Benin. Saboda a matsayinsu na makwabta a samu haɗin kai isasshe na yadda za a samu dakushe karfin 'yan ta'addan. Domin dole sai da goyon baya da haɗin kansu wa'annan nasarar za ta samu a ƙasa. wannan kuma shi ne dalilin da ya sa ya tafi wanda kuma na san ba mai aibanta wannan tafiya sannan na biyu kasashen duniya da kaji ya tafi na turai da sauransu da amurka kasashe ne da suke sha'awan kamun ludayinsa da kuma shi kimansa a matsayinsa na shugaban kasa yadda da shi da suka yi na cewar lalle yanzu ne najeriya ta samu shugaban kasa wanda ma ta fuskansa a ƙarƙashinsa za a yi amfani a ga cewar an dawo da zaman lafiya ba ma a najeriya kaɗai ba hatta ma afirka ta yamma da ma afirka baki ɗaya saboda matsalolin afirka da afirka ta yamma shugabanci ne dole ne sai an samu shugaba na gari sannan zai sa baki a sauran rikice-rikice da ya shafi yankunan afirka ta yamma da ma afirka ɗin da kuma ƙasa najeriya ɗin domin duk wani mutum da yake duniya musamman ma shugabanni kamar na amerika ingila faransa da germany da sauransu sun ɗauki yawanci shugabannin najeriya barayi ne wanda suke sace dukiyan al'ummarsu su je su ajiye a wasu kasashe daban to yanzu aka samu shugaba wanda 'yan najeriya suka yarda da shi wanda kuma su ma shugabannin duniyan na kasashen duniya sun yarda da shi sun amince da shi saboda sun san ƙwarewarsa da rikon amanarsa da gaskiyarsa. Alhaji Mala zan ja maka barki domin lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka a makon gobe idan Allah ya kai mu za ka yi da baiwa Malam Umar Sani Audi amsa a kan tambayoyin da ya maka. A halin yanzu kuwa jima'i Ali ke sake gayyatar ku masu sauraron mu. a makon gobe domin jin wani sabon shiri a huta lafiya. To da wannan kuma muka zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna. Zan fara da sabon Aminu ɗan Kaduna Amanawa ne. ce ya kamata gwamnonin jihohin najeriya su yi koyi da gwamnan jihar nasarawa wajen fitowa da shirin koyawa matasa sana'o'i da ba su jarin yin sana'ar domin rage zaman kashe wando ga matasa shi kuwa iliyasu muhammadu tungan bako cewa tabbas duk ƙasar take so ta ci gaba sai ta tabbatar cewa matasanta sun kasance masu dogaro da kai da walwala wanda hakan zai jawo wa ƙasan alheri in sa hannu a kan kasafin kudin da majalisar dokin ƙasar najeriya ta miƙa shugaban najeriya muhammadu buhari allah ya sa hakan ya zama alheri ga talakawan najeriya saƙo daga sani mai lange-lange da goma malamin makaranta ya wuri ta gaba kuma ta fito ne daga garba sabiola sa'idawa gashuwa kace salamu alaikum voa hausa harin da 'yan boko haram suka kaddamar akan sojojin nijar. wanda ya sanadiyar rasa dakarun kasar Nijar su shida wannan abin Allah wadai ne Allah ya kara gaba sallama VOA Hausa Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan masifu na tsananin tsadar man fetur da kuma yawaitan tashin gobara a manyan kasuwannin Najeriya amin sa'o daga Amadu Abacha Macina To ma da kafin karkare kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Ƙasa da watanni uku da zama shugaban Amurka, Barack Obama ya faɗawa dubban mutane a dandalin harachani na birnin Prague cewa matsayin kasar da ita kadai ta taba yin amfani da makamin nukiliya. Amurka na da alhakin jagorantar duniya wajen kawar da wannan makami daga doron kasa. Wata gada da ake kan ginawa ta rushe a birnin Kolkata da ke gabashin kasar Indiya yau Alhamis, inda mutane akalla goma sha hudu suka hallaka wasu da dama kuma suka jikkata. A yanzu haka ana can ana ci gaba da aikin ceto mutanen da fallayen kankare suka fado suka ritsa da su a ƙarƙashin gadar. A lokacin da take yanke hukunci a kan yadda aka yi amfani da kudaden gwamnati wajen yin gyara ga gidan shugaba Jacob Zuma, kotun kolin afirka ta kudu ta ce shugaban ya keta kundin tsarin mulkin kasar kotun ta ce shugaba zuma zai fitar daga aljihunsa ya biya kudaden da bai talmanin kasar za ta tantance yawansu waɗanda aka kashe wajen yin gyara ga gidan nasa 'Yan majalisa daga bangaren adawa ne dai suka kai karar shugaban kasar kan cewa gyaran da gwamnatinsa ta ce na inganta matakan tsaro ne sun hada har da wurin nan kaya da wurin ajiye garken shanu da wajen kiwon kaji da wani makeken ɗakin kallon fina-finai. Kiyasin kuɗin da aka kashe ya kama daga dala miliyan goma sha biyar zuwa dala miliyan ishirin. Ƙwararru ta fannin shari'a sun ce hukuncin mayar da kuɗin da shugaba zuma zai yi ba kawai wata nasara ba ce ga 'yan adawa to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin sai an jima mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma kafin mu tashi bari mu mika sakon ta'aziyya ga mai martaba sarkin sudan na kwantagora game da rasuwar matarsa a jiya a garin kwantagora allah ya ji kanta da rahama ya kara hankurin wannan rashin an jima muna so ne ku kira mu ku bayyana mana kuma ra'ayoyinku akan ina mafita game da rage yawan sace-sacen mutane yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita maryam dauda ta taya gabatarwa da julie gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu sidrak ni lana ibrahim ake cewa a ci gaba da sauraron sashen hausa inda halima da jamila za su gabatar da shirin yau da gobe kuma za su tattauna ne akan taɓin hankali bayan haihuwa yi saurari lafiya